Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Gwara wakili ne wakili ina wakili wakili ina wakili ne wakili ashe wakili ne yara akuce wakili ne wakili ina wakili wakili maza wakili wakili ashe wakili wakili ina wakili ne to barka ka dai na zama bako kore mai gida abin da ya faru shi ne bakon da ya gabata da muka ba da labarin sokotawan nan eh. sai ka jawo mana A to ai na gaya miki su sakwata na musamman na ko yau sakwatanci ma zan yi. Na tara sakwata biyu waɗansu suna cewa a'a ai wannan labarin ba ba sakwacin kwarai na ba. Na yadda na yadda na yadda ba don ba sakwacin kwarai kam ina haka nan ba ta koyowa. <laughs> ce tun da haka ne eh. zahiri bari mu to sakkwatawan wanda su yi mana bayani. Kwarai da gaske. To kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da gaishe-gaishe da farko muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayiya saratu biri kadiya wadda ta rasu makon da ya gabata a jos jihar plateau aka kuma yi jana'izar ta ranar asabar din da ta gabata to allah ya sa ta huta ya kuma kyautata namu ƙarshen sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan malam rabo ishaya dodo da na ritaya reverend dr yakubu hassan waɗanda ke gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa bikin 'ya'yansu sha'aibu dodo da bilkisu yakubu wanda za a yi yau dinnan a majami'ar ekuwa ta farko a cikin garin malumfashi da karfe goma sha ɗaya na safe sai kuma gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyaren marigayi reverend begin su kuma suna sake aure da wata 'yansu fi begin da ake lakabi da goggo ita dai za a auren mako mai zuwa ne ita kuma e-kuwa eh, bagande a kaltungo da ke jihar gombe sai kuma za a yi bikin sallama amaryar na ranar hudu ga wannan wata a gidan elda ibrahim sambugin a yalwa kaga dama bauchi da karfe 6 na yamma na safe kai sai kuma gaisuwar ta'aziya daga kabomo 84 zuwa ga halima iro dabai don rasuwar kananta sanusi iro dabai wanda bisa ga bayanin an yi garkuwa da shi ne aka sace shi yadda dai aka saba garkuwa da jama'a da neman kuɗin fansa murtala sai kuma waɗanda suka sace shi nan suka nemi a biya su naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar aka kuma ba su kuɗin nan suka karɓa kuɗi suka kashe shi a cikin garin kaduna allah ya kyauta allah ya gafarta masa To amin sun amin. E to uh, Grace bare kuma mu duba ita ma wannan wato gaisuwa ce za a ce da kuma fatan alheri da kuma gayyata mm. ta iyalan marigayi Bature Sallama inda suke gayyatar 'yan uwa da abokan arziki wurin ɗaurin auren ɗansu Abubakar Bature Sallama da kuma amaryarsa Farida Abdulrazak Jimo. Mm. za a yi ɗaurin auren ne a gobe Lahadi a masallacin Masjidil kura wanda ke unguwar Alaba Kumasi. wato kasar ghana kenan mm. to allah ya bada zaman lafiya uh, mun samu wannan sakon daga sallama wato bature sallama da mustapha bature sallama da kuma sani bature sallama to akwai kuma gaisuwar sashen hausa ko kuma gaisuwar filin abar ya huce na sashen hausar muryar amurka mm. zuwa ga jibirin umar na basa da kuma salihu isa fana kebe da garba na hali kamba da mu da sani birnin kebe da Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi da Yawale Sani Takai da Muhammad Fullo Kebbi da Sani Energy Tandare Potescom da kuma Ilyasu Abubakar Potescom da Abdulmalik Sa'idu Mai Biredi Gusau Uh, da kuma Aminu Buhari to waɗannan ai duk sakwatawa ne duk sakwatawa ne kai ka san mai burodin a ban san mai burodin gaba amma dai amma mai burodin gusau a eh. na san shi mana ana magana ai ba zakwace dan uwan ba zakwace <laughs> na kai suka yawan cin burodi na ana magana <laughs> ka zama mataimakin sarfilu ai bari akwai in gaito miki wani cikin shirin sai ya faɗa miki abinda ya samu ka cin burodi ya sakkwato a a to gaskiya muka muna cin burodi yanzu ga cikin yan kwanaki na to sai kuma wannan gaisuwar fata alheri ta abar ya huce da ta fito daga hannun mani abdullahi buti ya ce salam sashen hausa kuma filin abar ya huce da allah ku bani dama an gaida yan uwa da abokan arziki kamar su ibrahim sd kusfa zaria city da mustapha abdullahi buti da alhaji ko alhaji yake so ya ce ko alhaji ne maina ba wasa buti da abdurrahman abdullahi buti sai manzo bala salisu ya mai jamhuriyar niger da muhammad sadi dan hausa baturiya sai haruna salisu ɗan fulanin kwara da isuhu haruna kariya nijar da bako umar kadilwa bukar sai musa maina kadilwa bukar da bula maƙulla kadilwa bukar sai kuma abubakar salisu gozaki da nasiru aliyu bukuyum da imam yahaya soja uba ko uba ne ko uba ne hmm. da babawo mato mai addu'a sai ni ma lamba ta har ma kai ma lamba ka ta shiga ta samu shiga alheri grace abdu murya amurka baba kuma makeri murya amurka da murtala faruk sanyi na mm. murya amurka da fatan <laughs> kuma kuna cikin kocin lafiya a muna kocin lafiya lafiya lau mun gode <laughs> <laughs> Murtala kamar yadda muka faɗa masu saurare suna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta musamman Facebook domin bayyana ra'ayoyinsu da kuma bayyana mana labarin da ya fi basu dariya to mun sami amsoshi ko kuma bayanai ɗari da kusan hamsin a cikin awa ɗaya to kuma kamar yadda masu iya masu iya <laughs> magana suka ce ko mai kirki ka baka iya <laughs> gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka waɗanda hannu ya ɗauka akwai wani daga ciki ma da yake cewa bari fara da baka dariya wani ya ce da aka tambaye tambaye da muka yi cikin labaran nan na wannan ba sakwace da kurma kurma ya lakatsa da kuma babarbare da matar shi ita ma ta lallasa shi muka ce musu wanne ne fi ba su dariya daga cikin shehu sani limanci cewa ya koɗe bai ba <laughs> saboda <laughs> koɗe ba shi dariya ba to shehu sadar limanci sati mai zuwa ka aiko mana wanda zai zai baka dariya ko kuma labarin da ya fi baka dariya nan ka na katin kanka abin ne da ake ce Allah ɗaya gari bambam shi ku Muhammadu Malam Minta <laughs> eh, eh. cewa shi wallahi a gaskiya da shi da matan shi wato sun ci dariya to amma abin da ya ban eh. haushi da shi labarin ba sakwace na yasa saboda haka hukuncin ku shine ku kuma ku ku kwana yau ba ku ci abinci ba da kai da matan nan takara ko ka ci dariya <laughs> <laughs> da kuka kwara kuna cin dariya to shi jibrin Umar na basa cewa gaskiya na fi dariya akan babban bara nan yadda ya kada ma maza girma <laughs> wurin mata da ɗaya ai haka suke <laughs> to shi abdullahi laki puntuwa shi eh. kuma cewa a gaskiya labarin basakwace ya fi bani dariya domin ya ci duka amma shi kaɗai ya san wahalar da shi kai anya wannan ba basakwace an dai ce maka basakwace ne ka ba ta sai muhammadu malaminta mai dinki unguwa alheri zuru ya ce a gaskiya labarin da ya fi burge ni shine labarin basakwacen nan <laughs> ko gaba da kare na <laughs> eh. to sai sani diga mara ɗin Nijar ya ce salam fatan alkhairi zuwa ga masu gabatar da shirin abar ya huce. A gaskiya labarin ce ya fi bani dariya. Ku tashi dariya. Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa daga jihar Sokoto kuma cewa ya a gani na dukkan labaran nan gaskiya sun kayatar. Amma wannan mutumin ba ba Sokoce ba ne. Wannan <laughs> ya ce wani kan yiwu bakatsi ne ne. ne ko bakabe. <laughs> Ko bakabe. Madalla wannan magana kan gaskiya. Wai domin Sokoto mutane ne da ba su da tsoro kuma ga su da ban tsoro. Wagga magana gaskiya ta. <laughs> Gaskiya ta. Gaskiya ta. Dokto to muna tare da dokto. Muna tare da dokta eh. Dokta. Sabili da yanke wannan hukunci ne ma muka gayyaci Dr. Mansur Isa Buhari na sashen nazarin ilimin nahiyoyin Turai na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Dokta muna yi maka barka da shigowa cikin wannan filin. ungoya mallam matsala ya. kana jin kana jin wannan rigima kai yau kai yau zaka yanke mana hukunci akan wannan batu isa lawan girgire ce ba sakwacen nan shine yafi bada dariya amma shi a wolo dabi unguwa uku cewa labarin fadan ba sakwace da kuma kurma shine labarin da yafi bashi dariya sai usman a bello bunkari daga sakwata na usman a bello bunkari bunkari ba sakwace na na kwarai <laughs> Bello Bankari mm. <laughs> Basakwata mm. ya ce gaskiya labarin Basakwatan da babbarbaran ya ba da dariya kware da gaske wato shi duka labaran sun ba shi dariya baya so ya ce da kaga ya eh. fara da na Basakwatan dan dai kar eh. an dara ta ci gidan. <laughs> To shi kan Usman Fari Jebuwa Wad cewa shi kan labarin na barbarbare eh. gaskiya shi ya hina Basakwace ba shi dariya. To gaskiya kamar yadda muka ce komi kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaske. gaisuwa ba sabili da sai dai mai hakuri sai dai a hakuri amma dole ki bari faɗi na kallabi tsakanin rauna kar ku ce mun yi abin kin san kullun kuna korafi <laughs> eh. Fatima Musa eh. wada eh. barikin Ladi jihar Filato tare da Maryamu Aminu Kano mai da karko da Aishatu to su ma dai ina ganin babalbarin nan suka ce ya fi ba su dariya. A ba haka suka ce ba. <laughs> To kafin <laughs> doctor ya shigo da labari da kuma yanke hukunci kan labarin da ya fi <laughs> ba da dariya cikin waɗannan labarai ah. mun yi babban bako a wannan zauren yau ma mun gayyaci falalu ɗorayi wanda abokin aikin mu baba yakubu makiri mana hira da shi na'am eh falalu ɗorayi kowa ya san eh. ah, fitaccen ah, jarumi ne za a ce mai shiryawa mai ba da umarni mai kuma wato gabatar da abin nan wasannin kwaikwayon nan na hausa da ake kira kanewar kenan eh to ga abin da yake cewa dangane da wannan sana'a tasu Alan Daure ya shigo masana'antar fim a 1996 daga 96 aka ogana ya mai da ni yake zai gaba da karatu bai kamata zama ɗan fim a wannan lokacin ba. To 97 na sake dawowa daga 97 ya kafa mun dokoki cewa lokacin da ake makarantar arabiya ba zan zo ba lokacin makarantar boko ba zan zo ba. To wayannan su ne dai ita ce shekarar da na san na shigo 97. To bari mu je kai tsaye akan sabon shirin nan da kake kokarin fitowa da shi wanda ka mai suna wakili. Menene wannan shirin wakili ya kunsa? To wakili a dunkule shiri ne da yake nuni akan mu na ɗabi'a ta jagororin al'umma a bangaren masarauta waɗanda su suka kusanci da al'umma ta hanyar sanin matsalolinsu da kuma abubuwan da suke sannan kuma ya taɓa wani bangare kuma da ya shafi auren kisan wuta da mafi yawan al'umma suna gabatar da shi a cikin suna tare da kun na addini sannan ya yi kafin kuma wani bangare na lalacewa society a kan yadda zai zama tafiya nan ta a nemi mace a mata ya fara tashi daga irin abin kunya a society na bahaushe sannan kuma ya yi tabo ga kishi na shi irin na amana ka dau amana ka bawa mutum a matsayin na jagora shi kuma amfani da wannan amanar ya karyar da ita kuma a zo lokacin da ake hukumar na amana yake na yin ko kuma ya kare cewa ma ba a bashi ba. labarin wace dai ya taɓa wannan gefen amma ta salo na ban dariya. To su wani 'yan wasa ne a cikin wannan fim? To mukan kira shi kamar taron 'yan wasa kamar ya 'yan wasa wanda ake kiran sa tara. Ya tara 'yan wasa da dama akwai Suleiman Bosho, akwai Ali akwai Hadiza Ali Gabon, akwai Umar Gombe, wasu Gana Asasi, akwai ah, mustapha na baras a ah, rabi daushe akwai gargani mito ah, sai kuma hajara ita da sauran yan wasa wata yarinya ta bi da hamar wadda na biya ya sabar kari na ta aure to su wani suna wannan shi akwai wannan yaran alifu ya suna shi ma To abinda mutane za su yi mamaki galibi idan an ce fim na abin nan falal ɗorayi akan samu galibi na barkwanci ne amma kuma sai ka samu kamar alidu yana shiga cikin fina-finan ka wanda ba a san shi da ta wannan bangare ba misali kamar an da mali da shi wannan da sauransu um, ya ake yi kakan samu irin manyan uh, taurarai haka suna shiga cikin wannan shiri naka da barkwanci to in ka ɗauke alaƙa ta shekaru da aka ɗiba tare sannan kuma dukkanin wani jarumi abin da yake fara bin waka ainihin na fim ɗinka shine labarin shi ne ka zo da shi ne kuma ya karasta ɗin da yake ma'ana abin da zai yi zai fito a ciki ne ya yi daidai da shi ko bai daidai da shi ba zai taɓa masa kariya ko kuma zai ƙara taimakawa kariya to in dai mutum ya kalli wannan to ina ganin ba shi da matsala wajen karɓa. ban da matsalar duk wani jarumi da ka duk girman ka duka kanta sai ya ji an ce sun na ne ya samu ba zan yi mara kyau ba kuma ba zan yi abin da zai zo ta mashi ba haka yi ma sai dai kara mata girma a cikin tarihi ta, kuma ga ba sa kokarin ba. Shin za a iya cewa fina-finan barkwanci inda kwarewar falar ɗorayi yake kinan? kusan liba fina-finan barkwanci ne suka ma fito daga baya ne fina-finan barkwancin zai tsara mini zan ce balu ta bangaren bada kenan da na fara shi ne irin crime story ma'ana labarai na tashin hankali da rigingimu na daban wani abu da su ne fara kuma hasali masu suna fito a amma yadda aka wa ɓangaren farkon cikin da kai kashi na da ana yin sa daidai ba ya yasa na fada gefen kuma da na fada suna fara yi sai mutane suka karfa mu kuma su ganin kamar falalin yana bawa gefen muhimmanci don na sani ya yi sai ga abin ya fi burge mutane. na tsaya a gurin da kuma na ji daga ta wajen ba da umarni na barkwanci ya zama gefen yakin za a yi yadda ake irin da kamar yadda irin ake yin da. aka za a yi shi cikin natsuwa da inganci babu kuma saka riga guda ɗaya ya ta yin da ya tara kare a'a za a yi shi kamar yadda mutum ya ke yi rayuwa ta yau da kullum a gida in ya dawo ga abin da zai yi in zai fita ne ga kayan da zai sa in zai mu'amala da yadda zai yi ta kuma zai yi aure auratayya ba irin yadda na na baya ba. Mm. Gaskiya na alfahari da gyara bangaren gwamnati kuma ta har niyyar kwamiti ne ma na Allah ji kan da gafara da tudu bisa ido ya samu wani bali a lokacin ka sai da irke jarman da kowa kukan kuɗi a za a yi cin da shi kuma ba kuma kane irin fina ne da suka ya masa wannan kima da daraja don yana faɗa kuma alhamdulillah ina alfahari da haka. To yaushe ne wakili zai fito? muna sa ran wakili zai fito sabuwar shekara Allah ya wakili ashe wakili ne yara aku ce wakili ne wakili ina wakili wakili maza wakili wakili ashe wakili wakili ina wakili ne doctor muna ƙara muka barka da shigowa wannan zaure. To ka ce waɗannan labarai <laughs> wani ya fi baka dariya. Kuma wani kai yadda da shi. Wani kai yadda da shi. <laughs> Cikin labaran da an ka karanta. cikin labaran da. A gaskiya ka wanda ya bayan mata ta ana a miƙo. Ha ba doctor. Wanne hajiya a yahi ban dariya. <laughs> Doctor kai ba kana da labarin da zaka ba mu a wannan zaure. Au to labari gida ba mai ban dariya na ba guda da dan ban dariya wani abu na da ya faru nan Sokoto. Eh. Kwanan baya watannin baya zancewa wani lokaci. Eh. Mallamin makarantar Alluna. Eh. Abubakar. Eh. Sai ana yi mai lakami da na manzon Allah. To. <laughs> Ɗalibai ne da kowa haka sun kasance. Turan na ya je cikin wata shiya inda ɗalibai ne suke can cikin wata kwakwada. Eh. daidai daga cikin ɗalibai ya hango su ke san ɗalibi suna da ɗabi'a in ya ga malami ne shi kira shi shiga ya sai. Eh. ana yi malamin ya lakami da na manzon Allah da ta ɗalibin da ya hango su ɗaya eh, ce mai mallan manzon Allah. a Lalle yaro ya ɓaro ta. <laughs> yaro ya baro da ne kai kuka ce la ilaha illallah yaro ka kone ni ka kone <laughs> <laughs> wato magana da anna ana yi kasan shi an ka ce maka yare musamman a ce maka sakwatanci eh. hmm. yanzu haka magana gare ni kai da kai in ni magana nan cikin hilin na na abar ya huce wasu ca suka yi ba su gane abin da faɗi eh muna magana ne akan bacewa yadda harsuna suke kokarin bacewa har hausan nan ma yanzu a arewacin Najeriya nan ma zaka ga yan arewa hausa ta gurbace sai aka ce to amma har yanzu akwai waɗanda in suka yi magana musamman a Sokoto in suka yi magana da ainihin sakwatanci duk abin da suka faɗa ba lallai mutum ya fahimci su ba. Kwarai, ana samun wannan. Yawa ya sai muka Aiwa sai muka ce to doctor ba mu labari da ainihin sakwatancin na sati mai zuwa mu ji waye zai iya bayyana mana abin da ka faɗa. Na san ko ni ne in na fara in yanzu ni ce ka tunkuɗa kunkurun gobe bi kila ba kowa ka gane abin da ce. <laughs> ni ma ban ji ba to kaji ko ita bata gane komi ba ni ma ni ma in fundusi in ji <laughs> Dokto, ba mu wani ɗan labari da sakwatanci ainihin hausan sakwatanci mu ga mako mai zuwa cikin masu sauraron mu waye zai iya faɗa mana labarin da ka faɗa. Mm. Ainihin abin da kake faɗi. Eh shi kenan. Eh babu labari. Eh shi kenan. Akwai wani lokaci akwai wani lokaci da maraki da maraki suna akabra. To. Marakin gara maraki na akabra kaza da zakara na bisa icce. Sai zakara ce ma kaza Allah shi cece muka faɗan gashi shahini. Kaza ta ce ka in ba da titin ba ta irin naka ba. Kaza an yi maraƙi da maraƙi na ƙasa gare mu suna kabara mu da abdusa ice wanda faɗa ya shahini. Kaza na rufe bakin ka sai maraƙi guda ya ishi ya ja da baya guda ya jawo da baya kamin su kawo su kaura ce ga ɗan mai gida ya hito. Yana kawo wa karab sai sun ka buge dan mai gida sai ya kalle da hannu <laughs> an ka sai tara tara an ka tafi wurin ɗauri an ka ɗaura shi an ka mai sai da dawowa da shi sai baba yaro ce to tun da kan yaro ya kalle yanzu a kama can da zakara a yanke mai. a ko ya shahi da hada ko ya shahi gaji ashe. A hada ya shahi ya shahi su kam tun da ya ce da zakara ce mata Allah ki cece mu kan faɗan gashi shahi ne. ce mai ai titin batuna. To wai menene titin batuna? Kamar da na yanzu. Baka san titin batuna ba. <laughs> abin da zai faru dakto sati mai zuwa abin da zamu shi za mu ce uh, wa mutane su sake rubuta labarin nan a Hausa da suka fahimce ta kowa ko eh kowa ya rubuta abin da ya fahimta <laughs> to shi kenan to shi kenan Allah ta <laughs> kai muna da to muna godiya godiya to sabili da haka muna ita malama Juli na daga mana hannu sabili da haka a madadin doctor Mansur Isa Buhari kenan da Murtala Faruku sanyin nan alheri ke muku fata alheri da fata Allah babu lafiya da zaman lafiya lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri to me ake cewa mina na eh, eh, mukwallau <laughs> mukwallau ke san mukwallau <laughs> to jama'a mukwallau mukwallau mukwallau zo mm. <laughs> kan sarki na sakwato